Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje kama da wannan safiya wadda ta zo sha bakwai ga wannan wata da muke ciki inda aka fara wannan kokowa ta kofi na shugaban ƙasa kamar yadda aka tsara shi dukkan 'yan kokowa su goma sha shida waɗanda aka kira babu shakka ga ini na jiya kowa ya kara inda aka waye sahiya isaka isaka yau waye sahiya ta yau asabar sa'an nan matisula guga na maradi shi ma ya kwana sa'an nan bello ila na maraɗi shi ma ya kwana sa'annan zakiru zakari na tawa shi ma ya kwana da haliru garba na tilaberi shi ma ya kwana da lawali abdu dan tela eh, maiki mai shekara 100 babu shi ma ya kwana da mansur isa kunama mai shiryayyen kaya shi ma ya kwana nazifi ibrahim na difa shi ma ya kwana a halin yanzu kenan 'yan kukuwa guda takwas suka kwana inda eh, difa ta samu yan kokowa ta guda biyu duka sun tsallake sa'an nan eh, da magara cikin guda biyu an hidda guda sauran ɗaya sa'an nan tilaberi an hidda tsohon sarki usman hassan inda halin rugar ya yi kingi sa'an nan tawa su biyu an kada nura hassan zakiru zakar ya tsallake a can kuma birnin maradi bello ila yana tsaye mati sula shi ma yana tsaye can doso kuma isaka isaka shi ne ya rage wanda an rike da wannan kofi na shugaban ƙasa kenan a hali yanzu kun ji inda kokowa ta kwana wanda suka samu jika ɗari na jiya wanda suka faɗi jiya su ne adda jika ɗari-ɗari waɗanda suke babu mai son ya ci sosai in ta kama nura hassan da usman hassan da shaibu arji da mamman ibrahim da magaji udu da sale dauda da aminu ibrahim da abba ibrahim waɗanda su ne suka waye sahiya waɗanda sun ka faɗi wanda za a ka ɗari-ɗari na faɗaɗɗi a wannan sahiya da mun ka wayuwa ta asabar in allah ya gwada mana da marece za a ka da mutum hudu eh, da marece Eh, sa'an nan a sake bugawa kuma a kada mutum biyu kenan guda biyu su kwana eh, waɗanda sun ka faɗi su biɗi na uku da na hudu gobe ya Allah kai rai to kun ji inda kokowa ta kwana wadda aka hada a cikin wannan marici

We know this this. I need my name for him. What is that way to call that? Wàláì sábà wà ní ìdílé. Ìdílé máa ń jáde sẹ́ni. Wàláì.